الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فالجدير بالذكر أن هذه الصفات على قسمين قسم منها يخرج صاحبه من المله كدعوى الإيمان بلا إيمان وكالتربص بالمؤمنين والاستهزاء بالدين وهذا هو النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله وهو الذي ورد فيه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم والقسم الآخر لا يخرج صاحبه من الملة وهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر فصاحبه مؤمن لكنه يعمل عملا من نوع عمل الكفار من نوع عمل المنافقين الصرحاء كالكذب والخيانة ومخالفة الوعود فهذا صاحبه متوعد بالنار مع جواز مغفرة الله سبحانه وتعالى له لعموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يا يوم مسلمين idan ba manta ba a waɗansu makonni da suka shuɗe a baya a ɗaya daga cikin saduwar da muke mako mako akan wannan mimbari mai albarka mun tattauna wata matsala mai mahimmanci wadda take bukatar maimaita ta lokaci bayan lokaci sanin mu ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzan tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shiriya da addinin gaskiya dan ya bunkasa shi wannan addinin ya ɗaukaka shi akan dukkan addinan da suka saba masa ko da kafare sun ki ko da sun so Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya zaɓi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sai shi shugaban annabawa da kadan manzanni mafificinsu cikamakinsu kamar yadda ya mayar da manzancinsa risalarsa ta zanto ita ce risala ta ƙarshe manzancin ƙarshe, wanda da shi aka tushe aka toshe kofar annabta babu annabi da zai sake zuwa sabo da sabon sako har ya zuwa tashin kiyama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara kiransa a makka mutane sun kasu kashi biyu ba su da na uku kashi na farko mummunai masu nagartaccen imani kashi na biyu kafirai tsantsa wanda babu wani sofa ne na imani tattare da su haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu kan da irin waɗannan nau'ikan mutane guda biyu har yayi shekaru goma sha uku yana da'awa haka suke a matsayin kashi biyu da aka yi umarni da yin hijira zuwa madina yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isa madina to daga wannan lokaci sai mutane suka zama kashi uku kashi biyun can na farko tsantsar mummunai masu cikakken imani da tsantsar kafirai wanda babu imani tattare da su sai kuma kashi na uku su ne munafukai masu imanin baka kafircin zuci da baki sun ce su musulmai ne har ma suna aiwatar da waɗansu ayyuka na musulunci kamar halartar salloli ko waɗansu abubuwa da a iya wa mutum shaida da imani in an ga yana yi amma a zuci ba sa tare da Allah ba sa tare da manzon tsira shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam burinsu manufarsu ina ma musulunci ya ci baya ina ma kafirci ya samu ɗaukaka ya samu bunƙasa akan imani wannan su ne manufarsu waɗannan mutane na uku su ne mafiya haɗari su ne mafiya datti a cikin halittar Allah mutanen da suka mayar da imani ya zanto garkuwa da za ta tsare musu jininsu ta tsare musu dukiyarsu ba don sun yarda da imanin a matsayin abin tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama ba saboda hadarin su ne ubangiji subhanahu wataala yana da ta magana akan su cikin littafinsa mai girma yana mai bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halayensu da sifofinsu wanda da waɗannan halaye da sifofi ake gane su dan ai kokarin daukan kariya daga sharrin su dan al'ummar musulmi su shiga taitayin su kar su yadda su fada cikin mummunan tarko na irin waɗancan mutane waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su suna da suna munafikai daga cikin siffofinsa da suka zo cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingatattu farko dai akwai da'awar imani da'awar imani da Allah imani da ranar tashin kiyama imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su raira wannan da'awa su shelanta su kururuta a ji da baka amma a zuci ba su da imani ubangiji yace wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun daga cikin mutane akwai wanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar karshe Allah ce amma sam su din ba mun bane suna kokarin yaudaran ubangiji ne tsammanin su za su iya yaudaran Allah suna kuma yaudaran mummunai amma ba su san cewa ba ba kowa suke yunkurin yaudara ba sai kawunan su amma su ba su da masaniya ubangiji yace idza za idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun yayin da munafikai suka zo wajenka zaka ji sun faɗa a cike da bakunansu na shahadu innaka rasulullah mu mun shaida mun ji mun gani lalle kai manzon Allah ne Allah ce wallahu ya'lamu innaka rasulu a Allah ya san kai manzansa sa ne ko sun faɗa ko ba su faɗa ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma Allah ya shaida cewa munafikai ƙarya suke yi cikin wannan da'awa ta su kaga da'awar imanin baka ba tare da yin wani aiki da yake gaskata shi a zahiri ba ba tare da samun ingantaccen imani da gyararriyar aƙida ba a cikin zuciya ba tare da tsantsanta bauta ga Allah ba ba tare da tsantsanta soyayya ga Allah da manzansa da mummunai ba to wannan da'awa ce ta imani wadda iyakacin ta baka kuma ba ta da tasiri wajen shigar da mutum cikin musulunci ballanta za ta tsayar da shi daga azabar Allah ranar tashin kiyama abu na biyu daga cikin sufofinsu yawan rantsuwa ko an nemi su yi ko ba su yi ba kuma galibi suka rantsa ne akan ƙarya Allah ce yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum tuna ranar da Allah zai tayar da su gaba daya su rinka wa Allah rantsuwa irin yadda suke muku rantsuwa a nan gidan duniya a nan in sun gaba da ku za su ce wallahi tallahi mu musulmai ne wallahi tallahi ba za a haɗa kai da mu a cuci musulunci ba wallahi tallahi a duk wani ɗakin taro da muka samu kanmu za mu baiwa addinin musulunci tsaro da kariya za su rinka muku irin wannan rantsuwar amma sun san ƙarya suke yi to haka in an tashi kiyama sai su rinka irin wannan rantsuwar a gaban Allah tsammanin su ubangiji ta'ala ma za a iya masa irin wannan rantsuwar ko ba zai gano sirrin su ba saboda jahilcin su da munin zuciyar su suke mu'amalantar ubangiji da irin halin da ake mu'amalantar bayi da su sun manta da cewa bayi idan su gajiyayyu ne ubangiji subhanahu wata'ala shine alqawiyul aziz idan bayi sun zanto fuqara'u ne Allah ta'ala shine al-ghaniyyu ghinal mutlaqan ghinan mutlaqan idan bayi sun zanto cewa suna da jahilci suna da kasawa ubangiji ta'ala shine alimun bi kulli shay ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu da abin da ya faru a da da mai faruwa a yau da wanda zai faru kafin faruwarsa ubangiji ta'ala ya san da shi gaba daya dan haka sai su rike irin wannan rantsuwar fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay tsammanin su hakan da suka yi ya wadatar ubangiji ta ala ce ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun rike rantsuwa a matsayin garkuwa garkuwa da za ta sa a basu shaidar cewa su mummune ne garkuwa da za ta sa ba za a yake su ba ko a kashe su ko a riba ce dukiyoyinsu a matsayin ganima fasaddu an sabilillah sai suka kauce daga tafarkin ubangiji da haka ya yan uwa yawaita rantsuwa da an nema da ba a nema ba yawaita rantsuwa da kululuta ta ɗaya ce daga cikin alamomi ma waɗanda ke nuna cewa mutum ƙarya yake domin mutanabbi a da yake cewa wa fil yamina alama anta wa'iduhu ma dalla annaka fil mi'adi muttahamu yace idan kai mun alƙawali kuma ka rantse zaka cika to alama ce ta cewa in tuhumce ka ba za ka cika ba domin ɗa wanda ya daɗa ne idan ya alkawali baya bukatar rantsuwar da za ta ba shi kariya cika alƙawali da aka saba da shi a cikin halayyarsa kaɗai ya wadatar da haka waɗansu daga cikin fukahawu suka ce idan an sai shaida ya ce wallahi tallahi zan faɗi gaskiya ya yi rantsuwa tun kafin a ce ya rantsuwa aka ce rudda shahadatu da tashi ba za a karɓa ba sai a ce tafi sai dai mu nemo wani sabon shaidan ba kai ba wannan sifa ce ta nifaka daga cikin sifofin da munafukai suka shahara da su rantsuwa akan karya na uku yaudara suna kokarin yaudaran mummunai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna kokarin yaudaran mummunai alhalin ba su san ba ubangiji ta'ala na mayar musu martani dangane da sifan nan tasu ta yaudara tsammanin su tunda sun yi magana da imanin baka shikenan gobe kiyama sai su shiga aljanna sai ubangiji ta'ala ya mu'amalance su da irin halin su a nan gidan duniya yace a tsare musu jini yadda ake tsare jinin mummune a tsare dukiyoyin su yadda ake tsare dukiyoyin mummune ba za a kashe su ba ba za a riba ci dukiyarsu a matsayin ganima ba sai suka dauka yadda hukuncin yake a nan to a lahira din ma za su zanto tare da mummunai ne wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila daga cikin da'awa ta wato daga cikin sufofin munafikai akwai da'awa ta kawo gyara yayin da su kuma mabarnata ne idan ka ce da su kar ku yi fasadi a ban kasa sai su ce a'a mu kokarin gyara muke yi La لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون التي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون daga cikin sufofinsu akwai fuska biyu da harshe iri biyu su zo nan da wata fuskar su je can da wata fuskar daban su zo nan da wani harshen su je can da wani harshen daban in sun gamu da mummunai su mummunai ne in sun gamu da kafirai su kafirai ne in sun gamu da masu imani su ma sun yi imanin in sun hada da wanda baya da imani su ma sai su bayyana a matsayin marasa imani wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un yana daga cikin sufofin su kaiwa da komowa rashin nutsuwa akan tafarki daya su ba su zama kafare tsantsa ba ballantana su hutar da mu su ko ba zama mummune tsantsa ba ballantana su hutar da kafaran. sun raba kafa su ba su shiga can ba su ba su shiga nan ba gaba daya shi yasa manzon Allah ya kwatanta munafiki da cewa kamar akuya ce da ta yi dimuwa tsakanin garke guda biyu in ta ji waɗannan garken an yi kuka sai ta ɗauka 'yan uwanta ne sai ta ansa kukan in kuma can aka sake yi sai ta ɗauka yan uwanta da bata san inda za ta ba to haka munafiki yake shi bai tafi tare da mummunai ba bai tafi tare da kafirai tsantsa ba sannan daga cikin siffofin akwai ragwanci akwai nauyin jiki lokacin da za a yi aikin alkhairi wa idza qamu ila salati قاموا kusala يراؤون nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila wala ya'tuna salata illa wa kusala. yana daga cikin sufofin su tsabar rowa wajen ciyar da addinin musulunci gaba da dukiyarsu ko da dukkan wata dama da Allah ya ba su wala yunfiquna illa wa hum karihun wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun yana daga cikin sifofin su da ko suke su ga wata musifa ta fada kan mummune da ko suke zaman jira suke yi ina ma wata musiba ta samu mummune ina ma mummune ta samu sulgaro ina ma wata rashin nasara ta samu mummune wannan ɗaya ce daga cikin sifofin su wato ainihin su munafikai alladheena yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwiz alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min al mu'minin sannan yana daga cikin sufofin su daukan kafirai a matsayin masoya ba mummunai ba kullum sun fi kokarin danganta kansu zuwa ga kafirai ko neman yardan kafirai sama da danganta kansu zuwa ga mummunai babu yanda za a yabo mummuni za su iya yaban kafiri amma ba za su yabo mummuni ba za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa in yayi wani sifa ta gajiyawa daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu akwai wani marubuci a cikin jarida da yawan kuma su karanta jarida ta turanci suna ganin sunan sa sunu sulami da sunusi duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da yayi daga shekara hudu zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya yi ga al'ummar musulmi sai dai soci musulunci ya soki shari'ar musulunci ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafare ko da sau ɗaya duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara biyar ko biyar da rabi ko shekara shida babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin amma wuri ba zai kirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi kokari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci ya ci mutuncin su ya zage su ya ce ƙarya suke ya ce babu ikhlasi ya ce babu adalci ya ce sace kudin jama'a suke yi amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatin ta ta sace wani abu to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta bada lasisi aka sata amma bai cika rubutu akan wannan ba yana zaune a Lagos ɗan OPC suka yi fata-fata ga mutanen mu suka yi kisan kai suka yi ta'addanci ko rubutu ɗaya bai saba yi ba akan ya zargi OPC cewa ba daidai suka yi ba a yanzu a jarida ta jijiyan nan jaridar jiya yana cewa hauka ma yan arewa suke da suke maganar cewa wai wai ba daidai ba wannan wani tarko ne da ya tsana musu kawai su musulmai ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba ba na da musulunci ba wannan fi sune irin mutanen da suke cikin mu ne waɗanda za a ce wa intellectual wannan wasu da Su ne masu mahanga ne ke kula da kansa cewa wai shi ai abin nan da social critic ne shi wato naqidul istima'i dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki akai wannan fa sune marubutan mu ga siffa ta munafunci ta gaskata akan su sawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi ubangiji ta ala san abin da ke cikin zukata amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci muraran sun gaskata akan su saboda ka irin waɗannan dole ne a fito a magana a kai irin waɗannan mutane akan kan mimbarin zuma'a jama'a su san su da su saboda suna rubuce rubuce a cikin jaridun da suke na harshen turanci wallahi abin da suke yi inda da hausa suke yi ire-iren waɗannan ba su shigo kada su fita lafiya ba babu yanda za a shigo su fita lafiya amma saboda rashin turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba kullum aikinsu su ya za su musulmi wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi irin taron nan da aka yi a Kaduna na kokarin samo wa musulmi yancin su wai wannan duk sakarci ne ba daidai bane ba ya kamata hada kai tsakanin sarkin Kano da Fambos na Jos ya kamata hada kai tsakanin shugabannin arewa na addini da kiristan arewa wanda kullum idan an kashe musulmi guda goma a Najeriya wanda kirista ya kashe Tare da aka shi cikin musulmi kiristan arewa ne ya kashe shi ba kiristan kudu ba duk rikicin da aka yi na addini gaba ɗayan su nawa ne wanda aka yi a arewa nawa ne aka yi a kudu gaba ɗaya rikicin da aka yi rikicin kafancan tafawa balewa rikicin batama masu tsohuwar jihar gongola kafin ma a raba tsakanin adamawa da taraba duk wannan rikicin duk ba arewa aka yi shi ba rikicin bauchi rikicin kano rikicin plateau state na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da wanda baya kirguwa duk ba kiristan arewa bane suka yi ba da waɗannan tsinanin za a haɗa kai a ce wa kwato yancin mu yo wannan in za a yaki in akwai gawar farko da ya kamata mu kai lahira yo ba wannan ce gawar farko da za a kai lahira ba irin waɗannan za a ce wa a haɗa kai da su wai a kwato musulmi yancin su in banda munafunci in banda nufaka wannan ai nufaka ce duk idan ko kalli rubuce rubucensa kullum ya zai ya zagi addinin musulunci ya zai ya aifata shari'ar musulunci ya zai ya ce ai shari'ar musulunci shi hankali ne ya zai ya lankwasa ayoyin alkur'ani gwargwadon yadda za su dace da son zuciyarsa kullum abin da yake so yan uwansa abokanansa arna na kudancin Najeriya su ce ai shi mutum ne mai saukin ra'ayi ai mutum ne wayayye ai mutum ne marubuci wanda yake da gaske ai mutum ne wanda ba da ra'ayin rikau na addini ko ra'ayin rikau na bangaranci a Najeriya yawa idan ma ka fito a wannan hoton hasan ai ka fito a mutumin manza in ka fito a matsayin baka da ra'ayi na addini ma'ana kai da kirista da musulmi duk ɗaya ne ma'ana kai arne ne ba. idan ka fito kai da kudu da arewa duk ɗaya ne ma'ana baka da manufa idan ka fito baka da manufa ta siyasa baka da manufa ta addini baka da abu ya zama baka san ma me kake ba da kai da dabba baka da bambanci yadda za a rayar da rago a nan gurin a bashi harawa ya rayu ya ji daɗi haka inda za a kai shi lagos a bashi harawa da dunsama nan ma zai rayu ya ji daɗi kai bawon cikin ka ne kawai bawon farjin ka ne kawai bawon bukatun ka ne naka na kai kadai ba ka da wata al'umma da kake wakilta a addinance a bangarance ka zama sashi ta baka san ba abin da kake bikin duk dan adam a duniya yana da abin da yake wakilta a addinance ko a al'umma ya rage na ina wakiltar addinin musulunci ina wakiltar jihar Kano ko jihar Katsina ko jihar Jigawa ko jihar Zamfara wannan baya nuna in zalunci wanda yake Lagos ko wanda yake Ogbomusho ba zan zalunce shi ba kawai dan bambancin kasa a ba lalle ne in nemi haƙƙina kuma lalle shi in bashi haƙƙinsa zan nemi haƙƙina gwargwadon yadda dokokin ƙasa suka bani zan bashi haƙƙinsa gwargwadon yadda dokokin kasa suka bashi tun da larura ta haɗa mu zauna kasa ɗaya da shi kafin a yi jihadi wata rana in kore shi ko ya kore ni in ya kore ni dai hijira ba na jin na tabe in na kore shi shi kuma na kashe shi na gade shi kuma na gurin na raya addinin Allah a ban amma lalle ne in san ina da abin da nake wakilta a matsayina na musulmi shakarci ne yan boko mu suke yi waya mu ba ruwan mu kaza ai kar a ce kana da sauran ra'ayi kana a ce wannan fa duk sufofi ne na munafunci ba ka da sauran ra'ayi ni dan tsauran ra'ayin addini ne ni kai kuma ka je ka yi sakwa ɗin ka ga sakamakon sakwa-sakwa gobe kiyama kasancewa ina da tsaron ra'ayin addini daban bayan nuna cewa in ga arna in dake shi bayan nuna cewa in ganshi in masa kwace a'a zan ba shi haƙƙin sa ya bani haƙƙin me abin da yake kira al'adala me wa juna insafi kai ka ce ba za ka tsaron addini ba shi ba san ji sarko na yana addinin sarko sarko yana lokacin da ya zo ɗauki mutane ya daɗa mutum 230 da wani abu ya ɗauki musulmi 160 da wani abu wannan sarko sakon addini ne a inda sako sako ne sai ya juya kiffar ya zanto musulmi suka fi yawa sai a ce to baya da sauran ra'ayin addini amma duk abin da Obasanjo yi nuna shi yana zuwa coci a kowace lahadi a tashar gwamnatin tarayya ta NTA kadai wannan ba ta ra'ayin addini bane ba so kai kuma da kake zuwa musulunci zuwa ba kai kai hasara ba kai da kake zuwa ka wakilci musulunci a cikin rubutunka ba kai kai zama hasararren bawa ba ba kai kai zanto nan ne ba wallahi jama'a akwai takaici kwarai da gaske ka haifi ɗaya ya lalace hasara ce guda biyu gashi ka yanka masa rago ka yi hasarar rago ga ɗan kuma ya lalace hasara biyu kenan wannan shine babbar musifar da Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da mutanen da ake kira al-ghawghaiyun wawayen da ba su san abin da suke ba da haka ya uwa mu kuka da kanmu daga waɗannan siffofi na munafukai mu sani cewa siffofin nan sun kasu kashe biyu akwai babbar sifa ta munafunci wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci duk wanda ya da'awar imanin baka ba da imani a zuci wannan kafiri ne duk wanda yake fatan ina ma kafirai su ci nasara akan ne wannan kafiri ne mutlaka baya da mahalli a cikin musulunci la mahalla lahum min al-ihram sakamakon sa wutar jahannama inda al-munafiqin fi darkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira amma wanda yake kariya wanda yake saba alƙawali a zuci yana son Allah a zuci ina son ɗaukakar musulunci wannan ƙaryar da yake yi da saba alƙawali da yake siffofi ne cikin siffofin munafukai kuma kabira ce daga cikin kaba'ir mummuni yayi wannan amma hakan bai fitar da shi daga cikin addinin musulunci ba da akwai babban munafunci bai fitar da mutum daga musulunci akwai kuma karamin munafunci wanda hukuncinsa hukuncin mutum ya aikata kaba'ir zuno da haka yayin uwa musulmi sai mu kuka da kanmu mu sani kuma cewa litinin mai zuwa ne za a sake jaddada taron da aka yi makamancin wanda ya wuce a litinin sauci wanda kun ji sakamakon da ya faru a wurin taro an gida biyu tsakanin waɗanda suke da ra'ayin nan take a shelanta cewa a shelanta cewa al'ummar musulmi su janye daga halartar wannan taron wanda idan taron mutum ɗari sun je wajen to za ka iya cewa casa'in da tara suna da wannan ra'ayi sai kuma masu ra'ayi na biyu wanda suke ganin a ƙara biyu biyo Obasanjo dama a dai ɗan ƙara yin haƙuri a sake aika masa waɗansu wakilai idan ya so in bai yi ba a yi in bai yi ba a janye wannan shine abin da ya jinkirta a yi shelar wannan abin a lokacin da ya wuce amma litinin mai zuwa za a sake wannan taro abin da muke kira ga sarakunan mu abin da muke kira ga shugabanninmu, abin da muke kira ga yan siyasar mu da yan boko mu duniyar nan guda ɗaya ce daga ita kuma sai lahira babu wani wuri na wucin gadi sai lahira sannan mutuwa kuma ba a shelanta maka cewa ga ranar da zaka mutu idan kai barna a yau baka da tabbacin za ka kai gobe da jibi ballanta naka tuba kai gibari ka tuba Allah ya fi maka ka iya barnan nan a yau ubangiji ya karɓi rayuwarka a yau bayan ka kammala barnar idan ka je ka sayar da yancin al'ummar ka aka baka kuɗi ka iya karɓar kuɗin ka sayar da yancin al'ummar ka ka mutu ba tare da ka samu cin sisin kobo a cikin kuɗin ba da haka ya kamata su shiga taitayin su su tuna cewa ubangiji subhanahu wataala na kallon su wallahi duk wanda ya ci amanar al'umma da sunan shugabanci ubangiji ta'ala ba zai kyale shi ba gobe kiyama manzo Allah daga hannu yayi yana ɗakin umma na Aisha yace ya ubangiji duk wanda ya jibinci nauyin al'ummata da sunan shugabanci kowane irin nau'in shugabanci ya gallaza musu ya cuce su ya ubangiji ka gallaza masa ya ubangiji ka kuntata masa haka manzon Allah ya wannan addu'ar. yace kuma ya ubangiji duk wanda ya ji nauyin al'umma ta yi shugabance su ya sauƙaƙa musu ya ji tausayinsu, su ya kare bukatun su ya ubangiji ka sauƙaƙa masa ya ubangiji ka sassauta masa ka sanyaya masa haka manzon Allah ya wannan addu'ar wannan addu'ar ba za ta faɗa a haka ba ba za ta faɗa a haka ba da haka muke ƙara kira ga shugabanninmu wallahi su tsaya su cije su jajirce su tsaya tsayuwar daka kun ji dai irin tsayawar da mai taba sarkin gwandu yi, kun ga irin tsayawar da yi mutumin da ba wanda yake tsammanin zai haka amma ya tsaya tsayin daka har ma amfani ake da gwamnan jihar sa cewa ya cire shi daga sarki an yi hira da shi a cikin jarida ta jiya jiyan nan yake cewa ya yadda a cire shi yana mai kokarin kare mutuncin al'ummar musulmi yace shugabanci da muke ba muna yi bane dan kawo namu muna yi shugabanci ne dan mu wakilta al'ummar mu ina amfani in je in sayar da yancin al'umma ta in ci gaba da zama da rawani a kaina ya zanto ba rawanin a kaina amma a bani shaida kan cewa na je kare mutuncin al'umma ta da yake na zaba ka abin da ya faɗa kenan a jarida ta Daily Trust ta jiya kowa ya gani kowa ya je ne ma ya karanta ya gani to irin wannan shugabancin muke bukata haka muke bukatar sauran sarakunan da tsaya haka muke bukatar su jajirce ya kamata su dubi shekarun da suka yi a baya a da su tana Allah zai sake wani ta musu a yanzu su duba kawai shekaru da suka yi akan sarauta suna tsammanin nan gaba na sake maimaita wani shekarun akan sarauta su duba kuɗin da suka samu tun daga da zuwa yau suna tsammanin a yanzu ne za a yi wani sabon kuɗi da za su samu nan gaba sannan in sun same shi ne duk wanda yake sarauta cikin manyan sarakunan mu fa daga shekara ashirin ko talatin da ta wuce baya ya riga ya fi karfin abin da zai shi da abin da zai sha da abin da zai hau ya riga ya fi karfin duka waɗannan a rayuwa kai ya fi karfin da mutum ɗari da ke karkashin sa idan yana so duk wannan ba ya kamata su san wannan su duba irin wannan baiwa da Allah ya musu Allah ya ba su koshin lafiya ubangiji ya ba su tsawon rai ubangiji ya ba su mulki ya ba su kwanciyar hankali kowanne ɗaya daga cikinsu daga wanda ya ga gwamna biyar sai wanda ya ga gwamna shida sai wanda ya ga gwamna bakwai a jihar ko sama da haka gwamna ya zo na takamarsa ana masa jiniya ya fi ka karfi constitutionally ya zo ya kare ya zama wulakantacce a ƙasa kai kuma kana nan a matsayin ka na shugaba wannan gwamna ya zo tafi wannan gwamna ya zo tafi gwamnoni nawa kuka gani shin tsammanin ku ubangiji subhanahu wataala karfin sa kuka fi ya kyale ku haka menene za ku yi na godiya ga ubangiji bisa ga wannan ni'imar mulki bisa ga ni'imar yaya bisa ga ni'imar mutunci bisa ga ni'imar mukami bisa ga wannan ni'imomi wace godiya za ku yi wa Allah da ta wuce ku tsaya ku kare addinin sa ku zama wakilai ne al'ummar musulmi ku taimaka wajen kwato incin al'ummar musulmi a wannan kasa billahi allazi la ilaha illa huwa matukar ba tsayawa maka ba gaba daya in har muka bari wannan abu yauce haka ba tare da an dauki wani babban mataki ba to wulakancin da al'umma za ta samu kanta a nan gaba ya tsara wanda ta samu kanta a baya da wuce mun sa akwai munafukai wanda ake amfani da su da kuɗi sawa'un marubuta sawa'un 'yan siyasa sawa'un waɗanda suke gwamnoni sawa'un waɗanda suke waɗansu daga cikin masu mulki na sarauta duk irin wannan munafukan mun san su muna da rijistar kowa amma muna baiwa kowa uzuri muna roƙon wa kowa Allah ya tabbatar da digadigansa irin yadda muke buƙatar Allah ya tabbatar da digadigan mu idan lokaci yayi lokaci mu ga wadansu za su kawo mana gosulo dole mu bi dukkan mumbarin Najeriya na Juma'a inda duk ake hudubar Juma'a mu karanta sunayen waɗannan munafukan cikin shugabannin mu ko mu tsine musu albarka ba wai karfin wanda suka fi ko tsoron sa ake ji ba wanda suka fi karfi saboda haka mun san akwai tsayayyu mun san akwai masu gaskiya mun san akwai waɗanda suna ba wai gaskiya ce suna suna ganin abi a hankali abu a hankali mu ma mun yadda wani lokacin mun bi taku dan abi a hankali amma kar abu a hankali abu a hankali da yawa a dan bi a hankali haka muke so amma abi a hankali abu a hankali ba ta da ma'ana ba ta da ma'ana a dan bi a hankali mun yadda a tiza a busa mun yadda duk dabarar yaki ce amma a rinƙe mana bayani da za ku fahimta amma wallahi tallahi wallahi tallahi matukar mutum ya mutu yana mai cin amanar al'ummarsa da sunan shi gwamna ne da sunan shi eh, eh, sarki ne da sunan kowane irin mukami ne to karfe ya taɓa ɗauka cewa akwai wata istighfari da zai yi ko a yi masa wai cewa ubangiji ta Allah ya yafe masa haƙƙin al'umma Allah baya wa. haƙƙin da yake tsakaninka da shine ubangiji zai yafe maka amma banda haƙƙin al'ummarka duk wanda ya san da yancin al'ummarsa ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale shi ba kuma yanzu me za ku samu wanda ya sanada wani daɗi za ku zo wanda ya sanada ba abin da take jin daɗin sa yanzu irin na da shekaru 20 shekaru 30 da suka wuce a baya Ba haka abin da ya fi kyau dan adam ya fuskanci sa ya koma zuwa ga Allah ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon beta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji waɗannan sarakuna namu da suke tsaye ya ubangiji ka tsayar da su akan gaskiya ya ubangiji ka agaje su ka taimake su dukkan wani gwamna ko wani mai mukami a gwamnati ta jiha ko ta tarayya da yake son ya amfani da mukaminsa dan tursasawa wani sarki cikin sarakunan mu cin mutuncin wani sarki cikin sarakunan mu ya ubangiji ta Allah ka ga bayansa ya ubangiji ta Allah nuna mana karshen sa ya ubangiji kaskantar da shi ya ubangiji kaskantar da shi ya ubangiji ka kaskantar da shi ya ubangiji duk wanda yake son ya ga bayan wani sarki da ya tsaya akan gaskiya ya ubangiji ka nuna mana karshen sa ya ubangiji ka nuna mana karshen sa ya ubangiji khuzhu akhza azizin muqtadir ya ubangiji khuzhu akhza azizin muq kubuta da su Allah ka dauki musu ka dauki musulmi da musulunci ka tsantsanta da kafirci da kafirai ko kuma